السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة الضلاله وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجالنا من النار ثم أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية عظيمة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتن من فنن قوما قولنا ترى ولا رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda sai daidai da sha daya ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyu allah ya sake hada mu'allan masallaci mai albarka da ke nan town hall cikin garin dutsen ma a sulaja na karamar hukumar na ja a jihar Niger Najeriya domin da daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin sura ta bakwai a jerin surorin Al-Qur'ani daga sama kuma sura ta talatin da tara asalin saukar alkurani ita ce surat la'a karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta sittin da hudu yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta sittin da biyar kawai ku yi haƙuri mu ƙara ta tambayar da suke hannunmu insha Allah wanda yake assalamu alaikum malam ne ake nufi da koyi da liman na ji wani ya ce duk abin da limamin ka yake shi yi shi kawai za ka yi kamar ɗora hannu kamar zaman hutu shin haka ne fahimta wannan ina tambaya ne a abin da ya shafi sallah kuma akan fadar annabi sallah Sallah da yake innama ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya liman kadai dan a cika sallah da shi a koyi sai ce in yayi kabbara ku yi kabbara in yayi ruku ku yi ruku in yayi sujada ku yi sujada in yayi dago ku dago in ya ce gairin mawdu'i alaihim wala dhalin ku ce amin gaba ɗaya wannan shine asali a koyi da liman ma'ana karkai wani aiki sai limamin ka yayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi sallah kuma hakanan waɗanda suka yi sallah tare da shi suka yi ba sa yin aiki da ya yi hadisin anas allah ya kara masa yadda ya ce mun kasance idan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ruku'u ba ma yin ruku'u har sai ya yi ruku'u ya nutsu a cikin ruku'u mu muna sai yace haka dan idan ya dago ba ma dagowa sai mun tabbatar ya dago ya tsaya ya tsayu can ina tsaye sannan mu dago yace ya tafi sujada sai mun ga ya ajiye goshinsa a ƙasa mu muna tsaye sannan mu tafi mu ajiye goshin mu ƙasa to wannan hadisin shi kuma sai fassara mana abin da ake nufi da koyi wato ayyukan sallar ake magana da haka idan kana da liman to kada ka yadda ka yi aiki sai ya riga ya yayi in ba haka ba za a iya samun matsala a cikin sallah sannan a bangaren su ayyuka akwai wanda suke ganin haka cewa in limaminka yana yin da tokayi in ba ya yi karfe in yana da safin istiraha zaman hutun da yake yi in baya yi suka ce kar kai to amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan ma'anar bai ta yi da ba saboda ya yi sallah ba shi da lafiya sai yi sallah a zaune sahabbai suna tsaye sai da su su suke sallah a zaune gaba daya sai ce idan limamin ku ya yi sallah a zaune ku yi sallah a zaune gaba daya to amma ƙarshen rayuwarsa rashin lafiyar da ibar duniya a bayanta ko a cikinta da ya zo a ranar ƙarshe da ya fito yau mutane sallah ya yi sallar ne shi ina zaune amma abubakar sadiq da sauran mutane kowa yana tsaye shi manzo Allah yana zaune amma sauran mutane su kuma suna tsaye wannan sai nuna an shafa wancan hukunci kowa zai yi sallah ne gwargwadon damar da yake da ita asalin a yi sallah a yi ta a tsaye sai wanda ba zai iya bai a zo to da ka dan liman ba zai iya yin sallah a zaune ba a tsaye ba iya eh, a zaune ne a matsayina na mamu da zan yi a tsaye ba zan ce dan liman ya zauna ni ma zai zauna ba an fahimta to kamar haka to kuma idan za ka yi limamai biyu ne da kai akwai immediate liman akwai initial liman a kun gani ko in za ka yi sallah akwai immediate liman akwai kuma initial liman akwai al-imamul haƙi al mubashi akwai al-imamul haƙi akwai limamin da yake gabanka akwai kuma babban liman waye limamin da yake gabanka wannan da yake gabanka yake ma sallah wanne ne babban liman waye babban liman Allah ne babban liman ya ka taɓa jin an ce da Allah liman waye babban liman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka idan limamin da yake gabanka ya yin sallar annabi to kai ka tsallake shi kai ta annabi kai koyi da babban liman shi ne annabi sallah ba ka neman cewa wai limami na ka yake yi wannan limamin ba shi Allah ya goma ka ba ka san akwai wanda Allah ya goma ka abinda mutane suka kasa ganewa shine hanyar shiga aljanna annabi muhammad kadai ya santa shi kadai a wannan al'umma da haka idan ba shi kamu ba ba kai ba shiga aljanna da haka ya buga misali yake kwatankwaci na kwatankwacin mutumin da ya gina gida sai ya hada walima ina so zai gayyaci mutane su zo su abincin walima sai ya tura wanda zai gayyato mutane don su zo su ci abincin walima ita to wanda ya amsa kiran wannan wanda aka aiko ibishi zai shiga gidan na hada ci abincin walima ita wanda zai amsa masa ba ko ba zai shiga ba na tana ya ci abincin walima sai ce to kwatan kwacin na da kwatan kwacin kuke Allah ya gina gina shi ne gidan aljanna ya hada walima in kuma gayyato mutane su zo su abincin walima sai ya turo ni in gayyaci waɗanda za su je su abincin walima ya ce wanda ya bi ni zai shiga gidan nan kuma zai ci abincin walima nan wanda duk ya saba abin yake zai shiga gidan ban zai ci abincin walima to da haka idan ka zo ana zancen sallah ba a zancen wannan immediate liman in dai bai bi manzan Allah ba kai ka bi manzan Allah Allah ya samu na gane saboda haka baya jansa sai salaha babban ne mai yana shi ne annabi kuma shi kaɗai Allah ya ce wa yin tuɓeruhu wa sun in ta tahtaru na'am wa ma ala rasul illa al-balagul mubin Allah ya ce wa in tuɓeruhu idan kun yi masa da'a wannan zamirin gudun ina koma kan manzo Allah ne kan manzo dan asalin ayar Allah ta yi ya wallazina amanu atii'u Allah wa rasulahu ku yi ɗa'a ga Allah a kunafi'un laha wa ku yi ɗa'a ga Allah ku yi ga manzan Allah to zamirin ina kuma kan manzan Allah in kun yi masa ɗa'a za ku shirya wanda kuma ya shirya to shi ne zai samu rabauta ranar tashin duniya Allah ya ganar da saboda haka wannan shi ne abin da ake nufi da wannan koyi da liman da aka baya zaman hutu ka zauna annabi yana yi baya kabalu ka yi kabalunka baya sallama biyu ka yi sallama biyunka duk wani hadisi da ya zuci annabi ya sallama ɗaya ba shi da inganci duk wani hadisi da ya zo annabi ya ka hannu ya sallama ba shi da inganci da haka su kansu da suke da'awar cewa suke yi hadisan sallama biyu su ne na sallama daya sai a maka wani zaune ce falsafa ce filon wanda a ce ai daga cewa assalamu alaikum ai sallar ta gari wa rahmatullahi gari ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ma gari ne amma daga yadda kace assalamu alaikum ai sallar ta gari daga nan ka riga kai sallama eh ta gari amma kuma cikar koyi ne ci kuma sai kai koyi da manzon Allah sai kai koyi da manzon Allah inda ta kare daga nan sai sai tsaya a nan amma sai guda biyu dan me kai ba za ka yi ba kuna fahimta da kyau to sannan ai bai tashi da ne saraha ba sai da ya tsufa saboda ka yi za ka yi bari sai ka tsufa ko kuma a'a eh, sai a cikin sallar nafila to bari mu fara taushe wannan magana ta biyu a sallar nafila ne bambancin sallar nafila da farilla duk ake wasu Allah to na biyu cewa sai da ya tsufa kai aikin da manzo Allah sun salame ke da tsufansa kai in kai tsufa irin nasa za ka iya kana da ka iya da tsufan da nasa ya tsaya izu goma da rabi ya karanta yana tsaye a raka a daya izu goma da rabi kuma karatu irin na manzo Allah kuma duk yi lada irin na sahabbai sai da ya kusa ya ba su ruwa eh aiki Abdullahi dan so da ya roito hadisin cewa ina kusa in yi wani mummunan abu aka ce mai ka kusa yi yake tafiya da tafi gane shi to bai ba shi ruwa ba Abdullahi dan maso da akan manzo Allah ba matashi bane to amma ya zai tsaya shi da da ishe a izu goma kuma karatu irin na manzo Allah kuma waɗannan surorin da ya karanta sun fi kowaɗanne surori tsaye a cikin alkur'ani sun kai su nauyin karatu bakara ali ban da kuna fahimta saboda haka ba wannan magana ake ba in ka zo za ka yi sallah kama kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gane da wannan bayan sallama malam ina son yin itikafi amma ni dan kasuwa ne to ya zai yi malam sannan malam menene sharadan itikafi yana sa itikafi amma dai itikafi ake cewa itikafi ma'anan itikafi shine mutum ya lazanci masallaci wani lokaci da zai zauna da niyyar ibada kuma sharaɗansa ba a yin komai sai ibada mutum ya shiga da niyya ya shiga lokacin da ake shiga a magana mafi inganci abin da ya tabbata a sunna ana shiga bayan mutum ya yi sallar asuba ana rana ta yi zam za ta faɗo wai sannan za a shiga a sunna manzan Allah sallallahu a sallar, idan zai shiga itikafi bayan ya yi sallar asuba yake shiga sannan zai yi raka a biyu a wurin da ya shiga itikafin ko gabanin ya shiga wurin da ya kewaye zai yi itikafi ana nesantar duk wani abu wanda ba ibada ba a kasuwa ba a hirar ba gaira ba dalili ba a fita daga wajen itikafin nan sai da wani dalili kuma sannan karancin lokacin da za a yi yi shi ne kinta wa ido ka ce na iya yin itikafi daga yanzu zuwa lokacin da zai kinta ido to kana haka lokacin ya gaya maganganu shida malamai suka yi akan lokacin yin itikafi duration din wasu suka ce ke kwana goma saboda manzana sun sanar kwana goma yake yana yin itikafi wani suka ce a'a kalla kwana uku wani suka ce yini guda saboda sun shar'anta sai da azumi wani suka ce awa guda a kwana guda yini da dare magana ta biyar suka ce yini guda a awa guda magana ta shida suka ce lahaba kiftawar ido in kai yari yi da ya kiftawar ido ya yi to a shar'ance babu wani nassi daya daya da ya ce lalle itikafin ya kaza za amma shari'a ta yi tahdid na ma'anar itikafi da zimtar masallaci wani wuri a masallaci da sunan ibada da ka samu da ka kudurce ta itikafi zuwa lokacin da ka daukar wa kanta an fahimta saboda haka za ka iya yi to sannan dan kana dan kasuwa kana ma'aikacin gwamnati kana manomi kana kaza ba zai ana kai yi tikafi ba ka ga dama saboda a musulunci a da tikafin mashro ya halatta ya halatta kai yi tikafi bi sharadi ya ubangiji zan yi tikafi kwana goma na karshen ramadan amma zan dinga zuwa kasuwa ya halatta sai ka fita ka je kasuwa ka je kai kasuwancinka amma in ba kasuwa kake ba zikirin Allah ba ka rinda ba hila in an zo ciniki kai kasuwa lokacin buɗe lokacin tashi ka kulle in ka tashi sai ka tafi masallaci an fahimta alayyaki kafin mashruf ya halatta ya halatta ka yi kafin mashruf ka sharɗanta abin da ake nema da aka ibnu kudama yace sai ka sharɗanta gabanin ka shiga in ka sharɗanta shi kenan in baka sharɗanta ba to kana fita ya lalace don haka asar ɗin na na isha shuwa da yi in ya fita babu uzuri ya lalace in ya fita da dalili da uzuri da larura in ya ratsa ya gaida mara lafiya ya lalace ya yi kaza kaza suka ce wannan duk idan bai sharanta ba amma in ka sharɗanta ya ubangiji a rashin a yi kafin nan da zan yi in na ji wani mutum da ba shi da lafiya da lalle ya kamata in je duba shi zan je duba shi in ka ji mara lafiya ka je ka duba shi ya ubangiji gawar da ya kamata a ce na je wajen da jana'izarsa in da wani ya mutu a yin su kafin da na ya ubangiji zan fitar je kafa sharbi shi kenan almuslimuna ala shari'a saboda haka ku fahimci ibada tana da sauki a musulmi waɗannan sharaɗan da ake sawa suna sa ibadar ma manta ake yanzu a rayu wani sanani yi ta tashi Allah ya sa kuna gani to amma idan mutane suka san akwai wannan sauƙin da shari'a ta samar za ka samar fi da yawa yanzu ba karatu muka zo ba za ka iya zuwa da zimmar yi ta za ka iya za ka iya sai ka zo kai sallar fi biyu gurin da ka zauna gajin da yawon gini na fara yi kitabi daga nan zuwa ta karatu kuma yi kitabi ya yi Allah ya gane da Assalamu alaikum malam sanda da kokari Allah ya kara basira amin sai ma ya kara ma basira malam gaskiya ne da mutum ya tafi umara a wannan yanayin da ake ciki gwamma ya ciyar da kudin ga mabukata to wannan ina koma fiqhul awlawiyat ba za ka iya gane wannan din sai an zauna maka gwari gwari don ka fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya tambaye shi yace ya rasulullah wani aiki Allah ya mutu? annabi sai kalli yanayin da ake ciki kamar yanayin da muke ci a halin yanzu na kuncin rayuwa sai ce mafi soyuwar ayyuka zuwa ga Allah shi ne farin ciki da ka shigar ga musulmi ko wata damuwa da ka yaye masa ko wani bashi da ka biya masa ko kaza ko kaza mun zaka sai ka jera abubuwa wannan layi aka ce to wane ne mafi amfani a cikin mutane sai mafi alkhairi a cikin mutane sai ce wanda ya fi amfani ga mutane to ibadar umra ibada ce shakhsiyya zafiya wannan kai ta shafa amfanin ta baya tsallake kanka amma idan ka ɗauki kuɗi na umra ɗin nan sai ka ba talakawa suka ci suka ji daɗi to za su yi murna su farin ciki da kai abin da ka yi dalilin haka Allah sai farin ciki da kai kai ka ji daɗi so su ji daɗi yanzu fadin jin daɗi ya ƙaru ko bai ƙaru ba to da ka tafi kai umra da ka ciyar da mutane mabukata wane ne ka ga ciyarwa ta kun fahimta to amma kuma idan za ka iya ka daidai kudin umrar ka ɗauka ka ba mabukatar kuma ka ɗauki wasu kudin ka biya ka tafi umra to wannan kuma shi ne nurun ala nuri ka yi ibada muktasira da ta tsaya a kanka kuma ka yi wadda ta taba sauran mutane ta taba ka ta taba sauran mutane an fahimta to saboda haka ba za a saki maganar haka nan ba alal islam sai an mutane bayani don su fahimta abin da ake yi ka san nan malam kan muhammad bin allah ya ji ya ce gara ka tsaya da ka je makaikin haji gara ka tsaya ka yi zaɓe ya ka ce siyasa ta fi ya ce siyasa ta fi sallah a yaka aka ce ku to hakan ne siyasar ta fi sallah an sallah wa kike wa sallah eh ka yi sallah ne za ka yi ka kaddara kai kai sallah ne ban sallah don an je lahira wa zai shiga aljanna wa zai shiga wuta kai za ka shiga aljanna kai da kai sallah wanda ya sallah zai shiga aljanna kun fahimta to ai aikin sallah kai isha ba kai kaɗai kai ta taba amma abin da ya shafi shugabanci ba wai kai ba addinin ma gaba ɗaya ya taba shi ko kun fahimta yanzu da aka samu masu tunanin irin suwan tananka wanda suke mulki can can 60 wani abu zuwa 70 wani abu da suke cewa za su gina ka'aba a najeriya a jejos ga zuwa sunan a rinka aikin hajji a daina kashe kudi ana tafiya aikin hajji gawa lokacin gawan ba haka ya faɗa mu ba ma nan labari kuka ka bawo ka san shi tarihi ba ya biya duk abin da kai sai an faɗa da za ka in ka ga dama ka yi mai kyau in ka ga dama ka yi mara kyau da haka kana taɓa addinin Allah sai Allah ya ci kuku ya kai watsi da kai kana nan amma za ba wanda ya samu kar ka taɓa Allah duk abin da za ka saboda haka wannan da an samu irin waɗannan shugabannin sai su hada mutane yin ibada to mutane sun tafi aikin hajji ya ka ce kasar ta zama ta arna ba za ku zama kasar ba yaya da matsala ko ba matsala akwai matsala saboda da sai an da lura da abubuwa ana fahimtar su yi da da haka ba cewa muka yi umra ko kara yi umra ba amma a yanayin da ake ciki za ka fi samun lada in ka ɗauki kudin aikin umrar ka ba wa talakawa suka amfana da su a kan ka je ka aikin umra saboda aikin umra ibada ce wanda ta takaita a kanka farin cikin kai kaɗai za ka yi amma in ka ciyar da mutane to za ka samu lada mai tarin yawa ina fatan mun gane Ta kuma mai ma'anar hadisin mutumin nan da yake zai sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar ta gabaki daya to wannan da ce kam aj'alu laka min salati ba ana nufin sallah ba ce wannan da muke yi addu'a ake nufi Allah ya ku gane ai wani sahabi ne zo da manzon Allah sai ce ya rasulullah yake na yace ina yawan yi maka salati kaso nawa ya kamata in sanya maka na salati na a wata riwaya ce in sa maka kaso ɗaya bisa uku sai ce in ka yakan ka yi daidai amma in ka kara ya yi sai ce to sa maka rabi in ke ka yi hakan ya yi amma in ka kara ya yi ya ce sa maka biyu bisa uku in ce ka yi hakan ya yi amma in ka kara ya yi sai ce ya rasula na sanya maka salati na gaba ɗaya gare ka sai ce to kenan tukufa hammuk wa yukfa zambuk in ko kai haka to damuwar ka duk za za za a kare maka duk wata damuwa za ka za ta kare Allah zai kare maka haka yi zuwa wata waya idan yafi ka rabbuka hamma ubangijin ka zai iya zai zai tsare maka duk wata damuwa ka zai fita ta kai daga ciki wa yughfaru dhanba kuma za a gafarta maka zunubanka to shi asalin hadisin malamai sun yi magana akan wasu suna ganin hadisi ne ingantacce suna ganin ba ingantacce amma dai hadisin yana da shawahi da haka mafi karancin matsayin ka sai hadisin ne hadisi ne mai kyau abin da ake nufi da wannan bayanin da malamai suka yi shine duk sanda za ka yi addu'a to gabanin ka yi addu'ar ka yi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan addu'a za ta karɓi saboda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin sahih muslim ya ji wani mutum da zai addu'a kawai sai daga hannu Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza sai ce ajila hada wannan yayi gaggawa yake da shi sai kira shi sai ce da shi in ɗayan ku zai yi addu'a to ya fara da yabo ga Allah da kamba ma shi da kwallanta shi sannan ya yi salati ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam sannan ki faɗi buƙatarsa in ya gama ita ke kwarzanta Allah ita ke yin salati ga manzo Allah sallallahu ya sa addu'ar sa tsakanin waɗannan abubuwan to addu'ar za a yi da haka wannan hadisi yana fassara wannan take ma'ana dukkan da za ka yi addu'a ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ka yi girmama Allah kuma kana yi har a cikin sujada da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa sujada mu yawaita addu'a a cikinta ya kamata a karba mana addu'a a amsa addu'a samu a cikin sujada to wuri ne kenan da ake yin addu'a to kuma ga tsarin da ya bayar da yin addu'a ana yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma karka ce a cikin sallah eh a cikin sallah karshen tahiyya bayan neman tsari daga abubuwa guda hudu bayan allahumma da zalamtu nafsi zulman kathira ba ana yi salati ga annabi ba wannan salatin da zaka yi da manzon Allah su sallar Ibrahim a bayan sa sai kai addu'a ka roki abin da kake so an fahimta saboda haka ana nufin addu'a ne ba wai sallah wannan da muke ba da yake zan sa maka salati gaba daya ba sallah ba ce cewa idan ya yi ya bar manzo Allah ladan in ka yi sallah ko ka ba shi ladan ko baka ba shi ba sai an ba shi wane ne ya koya maka sallah waye zo da sallah man sanna fil islam sunnatan hasan falahu ajrun wa ajru man amila biha min ba'dihi ila yawm al-qiyamah min ghairi an yunqas min ujurihi shay to naka duk sallar da kai gamba manzo Allah ladan yi ta. وأن إذا كذبوا يدور فاق نعم أنت يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله فلا تتقون نعم بارك الله فيكم فيوم واي إذا كنا تناوا تناوى ينفعل أن يجلسوا شيء لأن لا يتوى شمالنا سورة سورة العرب إذا تتكبات كأن يجلسوا عليه السلام to bayan nan sai Allah ya bada labarin annabi Hud da mutanensa Adawa sai ce wa ila adin akawun Huda kuma mun aika zuwa ga Adawa dan uwan su hudu alaihi salam da ya ga musu kala yace ya kauni ya ku mutane na ba ku bauta wa Allah ma lakum min ilahin ghayru ba ku da wani abin bauta na gaskiya wani da haka na ta tabu yanzu ba kwaji Allah ba ba kwaji tsoron shirka nan da kuke ku kiyaye ta ba yanzu ba kwaji tsoron saba wa Allah ba gudun kar Allah ya tabbata a kan ku me kike an amsa su قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين نعم قال قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين قال الملأ الذين كفروا من قومه من يموتان أكلت مشاورة أما من يموتان قريب daga cikin mutanen annabi nu wanda suka a hul wanda suka kafirta suka ce inna lana raka bin safaha lallai muna ganin ka a cikin wani tsari na wauta wa inna la nazunnuka min al-kadhibin kuma lallai mu muna ganin ka daga cikin makalika wato nan suna yin tauhidi saboda abin da suke faɗa shi suke da haka suka suka yi tahliya magana ta su duk sun mata kwalliya da mu'akkila kun ga inna kun ga la ko nazunnuka an gane a hancin larabci idan anna ko inna ta biyo bayan zanna tana ba da fa'ida ta hakika wato nan zuma so suke lallai kai wawa ne tun da kace magana mun da iyayen mu suke lallai kai kana cikin magagata tun da kanku kake babu wani abin bautawa da gaskiya da dandanta sai Allah ba ya haya to wannan dabi'a ce ta duk da bai imani da Allah على ربنا كاتنا ومكاد من النبي صلى الله عليه وسلم هاي سورة ما تقول فيها سورة تقول عدل تمر سورة مصاع ذكر في عدى على الآلهة عدى على الآلهة إلها واحدا نعم. إن هذا لشيء عدا ذكر في عدى على الآلهة إلها واحدا يوسف قال له kun san lokacin da aka yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ɗakin Ka'aba kawai akwai ka guda 360 a cikin ɗakin banda na waje banda na unguwanni banda wanda kowa yake da shi ina ɗauka aljihun sai ya wuce. wannan wani irin Allah ne a suka ta aljihu a yau shi Allah aljihu kuma fi zikan Allah wannan rashin hankali sun kace على الآن al'amari ila wahida ka inna hadha la shay'un urja wannan abin mamaki ne in ga wanda dabi'ar ta karkace sai zama abin mamaki amma da dabi'ar bata karkace ba a ce akwai wani Allah ba Allah ba shine abin mamaki ga wanda ɗabi'ar ba karkace ba a sai akwai wani Allah bayan Allah na gaskiya shine abin mamaki dai idan akwai alloli guda biyu a duniya to raba duki suke yi yau wannan gobe wannan ko wannan satin da wannan wannan satin da wannan ko wata wata ko shekara shekara da aka Allah ce lauka da fihi ma alihatun illa Allah cikin suratul anbiya Allah ke lau kana fihi ma alihatun illa Allah da a ce a duniyar nan ko a sama ko a ƙasa akwai wani Allah wanda ba Allah ba ko akwai wasu alloli wanda ba Allah ba la fasadata da sun samu tashin hankali a tsakanin su ba za a zauna lafiya ba dan me bawa wanda mutum biyu suka lallake shi ina da matsala ban na alloli guda biyu ana nan maka kyale aya dai hakuri ba sai ka kawo ta zai ya hakuri duk wanda aka ce mutum biyu sun mallake shi to yana da matsala kai za ka iya mallakar mutum biyu a zauna lafiya amma mutum biyu suka mallake ka sai a samu matsala don ne wannan zai iya cayi min kaza yanzu ɗayan kuma yake ce min kaza a wannan lokacin sabanin abin da ya ko yake ya daga masa to nawa za ka yi nawa za ka bari to an sa ka saka wani yau ya ba a saka ka ga an saka da wuri ba ga da ba ne? yi to ballan tana matakin duniya to ko a gari daya ana ciyaman biyu a jiha daya ana gwamna biyu nan nan da gwamnonin ku biyu ne ko uku ko gwamna daya. ba a sarki biyu a gari daya to da haka mamaki abin mamaki shi ne sai an samu sarakai guda fiye da daya a gari daya kuma a area daya kuma duk wannan abin nan wurin suke mulka ya sha babban a ce akwai sarkin gabas akwai sarkin yamma amma dai a ce sarkin gabas na ɗaya sarkin gabas na biyu kuma duk suna da fawa iri ɗaya akwai matsala ko kun fahimta guda ta babu abin mamaki don an ce abin bauta guda ɗaya to da haka sai suka ce wa inna la nazunna kal kadini qala sai yake da su ya kauni ya kuma mutane na dan ya tafi safa babu da kowace ta tare wannan an kira ce bidiyayin nasi wanda ka ummu tana ganewa ai ka ga shi laysa bi tafahajun lafazin tafahajun na kira ce laisa nafi korewa ne ita babu wata wauta kowace iri a tare da ni wato wauta kowace iri ko ta al'ida ko ta hankali ko ta fahimta ko ta wauta irin ta dan adam in ji bari in wauta ta gangan babu irin da tare da lakin na rasulun da rabbil alamin sai dai ne wani irin jakada ne daga ubangijin talikai me nake isar muku ubangijin بربي وأنا لكم ناصر أليم نعم أبلغكم ina isar muku risalar da risalar ke rabbi sabannin ubangijina wa kuma ni mai nasiha ne amintaccen zuwa gare ina yi muku nasiha ne ina nufin ku da alkhairi akwai aminci a cikin abin da nake gaya muku na'am awajibtum an منكم على رجل منكم لننذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء awa ajibtum yanzu nan kuna mamaki an ja akun zikrun min rabbikum dan tunatarwa ta zo muku da wajen ubangijinku ala rajulin minkum a bisa hannun mutum ɗaya daga cikinku liyon zira kun dangi gargade ku kamar yadda annabi nuhu ya ga mutanen da ke wadkur annabi hud yace ku tuna fa irja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi nuh Allah ya sanya ku magaya bayan mutanen annabi Nuhu bayan halakar da mutanen Nuhu wa zalakum fil khalqi basfa ko basfa Allah ya kara muku yalwar halitta idan mutum ba a sami irin ku adawa waɗansu mutane ne masu girman ginin ciki malaman tafsiri suna cewa wanda ya balaga a cikinsu sai ka kama shi zira'i 60 yaro shi za ka kama kamu sha biyu sha uku sha hudu talatin arba'in hamsin amma balagan yi kamu 60 in ka ya kai pik sai ka kama shi kamu 100 amma da magana akwai tsarin jijiri a cikin <laughs> eh to ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah khalaqa adama ala surati Allah ya halitta annabi Adam akan surarsa surar Allah ko surar annabi Adam surar annabi Adam saboda abdamiru ya umu ila akram ya umu ila akram madhkur kaida ce usuriya ko nake ta lamini ina komawa suna na kusa da aka ambata a bayan da haka annabi ta inna Allah khalaqa adama ala surati Allah ya halitta Adamu a bisa surarsa surar wa surar Adamu kun fahimta ko da akwai wani lafazi da yanzu malamai suka ce makulun ne Allah ya halitta Adamu a bisa surar Allah din to amma malamai duk da aka ce suke tauhidi surar ba irin wannan zasta da muke gani ba amma Allah yana ji ko baya ji ina gani ko baya gani ya ce yana da hannu ya ce yana da gaba ya ce yana da kwauri ya ce yana da kaza mun yi imani da waɗannan abubuwan da yake ina da su don shi yake yana da su ya suke ba mu sani ba don ba wanda ya taba ganin Allah ba da suna ce gare mu amma tun da yake yana da su mun yadda yana da su to da haka in an ce ala surati ana nufin surar ubangiji ma'ana irin wannan abubuwan annabi adam yana ji annabi adam yana gani annabi adam yana da kafa annabi adam yana da hannu annabi adam yana magana kuma duk Allah yana yi magana amma magana mafi inganci ma ita ce wannan da farko cewa a da tasura sai annabi adam ake yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce tuluhu sittuna zira'an tsayin sa zira'i karshen hadisin manzon Allah sun karbi za ku duk wanda zai shiga aljanna zai shiga aljanna a bisa asalin halittar annabi adam da rani tun a kai a to kai yanzu ala ramma wajen ka kai masha Allah da yanzu kamar ni dana aka ce zai shiga aljanna haka yadda nake dan jiyar da ni ya yi daɗi ma zai kashe ni inda ana mutuwa a aljanna Allah ya sa kuna gani ni'imar aljanna ai sai wannan kadan jikin yawa da haka sai an samu tsitsile mai kato daga kafadar annabi adam ta damar za ka je ta hagu sai ka yi zira'i arba'in 60 by 40 to annabi sai ce halitta ba ta gushe ba tana razuwa har yanzu shi ne mahallin shari'a to in ka ce adawa ana kama su ɗari kuma annabi ya ce raguwa arziki shi asalin halittar sassan ne kai ka ce wannan ya fi tsayi da arba'in kuma an ce daga sassan da raguwa ake yi kuma yanzu maganar to wannan sai nuna a suna ne da tsayi to menene abin Allah yake so ya faɗa abin Allah yake so ya gaya mana halittu bayan sun rabu su adawa din Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi halitta su sai ƙara musu halitta fiye da inda waɗanda suke a zamanin a sauran gurare wanda ba adawa ba da haka idan ka duba a cikin suratul fajr الله سبحانه وتعالى إذا ألم ترى كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بعاد نعم إرم ذات العماد نعم التي لم يخلق مثلها في البلاد بارك الله فيك التي ألم تر كيف فعل ربك بعاد كيف كيف لو أبيد البيد عوادابا إرم ذات العماد أي رماوة ما أبوتها tun luwaye ma'abunta paul paul ma'abunta gine-gine masu tsayi hmm. in suka tashi kamar paul na gari sai mutum ya ji can saman paul nan zai je da zauna ko ya tashi zama zai zauna a kan paul kababin sa kuma suna kan ya rama zafin ima sai allah ce allazi lam yi hular su su a cikin bila wanda bai halarci kwatankwacin su ba a cikin garuruwa sai sai al-bilal alif da lam na ma'arifa ne waɗanda garuruwan na zamanin su Allah ya samu fahimta a zamanin su ba waɗanda suke da halitta mai tsayin kamar su amma wannan ba yana nufin sun fi asalin halittar bai Allah ran ma dan ba ta daura wannan fahimta ko ma a sura ta biyu suratul baqara ai mutanen bani Isra'il sun nemi a sanya musu jagora lokacin mulki sai Allah ya ba su balunta me yake alam tara ila al-malai min bani isra'il من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما شرفا بالعلم والجسم suka ce an sa musu jagoran yanki ya aka ce an ba ku darussa sai suka ce zai zama shi ne shugaba bayan shi ba dan gowa ba ko ba shi da kudi ya zai zama shi ne jagora shi ne shugaba sai ce inna Allah astafahu alaihi in a hakan Allah ya zaɓe shi akan ku wa zadahu barzatan fil ilmi wani jini ya ƙara maka yalwa a cikin ilimi duk ya fi ku karatu wal jinn kuma ya fi ku gama tsayin halitta irin giant mutanen to nan ai abin da ake nufi a cikin mutanen ba Allah ya sa kuna gane ba ana nufin duk duniya ba kamar sa bane amma a mutanen sa babu kamar shi kun fahimta da haka ana maganar adawa din nan a zamanin su ba da yi to da haka in ce wa za da kun fahimta ne don farki barba faskuru ala allah da haka ku tuna allah a kan ku da allah ku ku tuhun ko ku a allah ya so da aljini ya tsirar da da waɗancan ko ya tsirar da ku ko ya kawo ku a bayan ni'imar su sannan bayan nan mutanen da ake halitta to kalle su yan gujib gujib kan ku ni'ima sannan yi muku karfi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad saboda karfin da suka ji suna da shi cewa ma suka yi man ashaddu min nakuwa, wai wani ne ne karfi abin da kuka faɗa ke wanda ba ni'ima ce Allah ya maka karfi ku tambaye da cikin nan lokacin da suna yan bakwai ya kuke in zai yanzu duk ka zo farin magi ya lalata maka shi dan zamanin kiwon indomi ta ba abin da suka a yanzu sai indomi an gani to saboda haka ita ku tuna waɗannan nemomin da Allah ya mutu to me suka ce da shi qalu أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قل وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء kalu suka ce addini ta zane na abu da Allah wahda yanzu nan ka zo mana lallai idan la gudota wa Allah shi kadai wa nazara ma kana abu azabuna mu bar abin da iyayen suka kasance suna bauta wa fa ki da ma da yin na yin kuma da sadaki in kana cikin masu gaskiya in abin da kake faɗa gaskiya ne abin da kake mana barazana da shi ka zo mana shi ba ne azaba ba ce ba azaba ce kuma da suna da ganin Allah ya kun gani suna jin suna da ƙarfi da haka suna jin za su iya fada da Allah kala yake kad waqa alaikum ya rabbikum rizqun wa ghadab hakika azaba da fushi sun tada kan ku daga wajen ubangiji wannan magana da yau faɗa Allah ya yi fushi da ku kuma azabar da za su sauka kan ku atujadiluna li yanzu nan kwarin ga jayayya da musu da ni fi asma'i cikin sunaye waɗansu sunaye sammaitu muha fi muha ba uku, waɗanda ku da iyayenku ku ne kuka sa musu waɗannan sunayen ma da zanen ku da hannun ba. Allah bai so kan da wata hujja a kansu ku ne kawai kuka kirkira kuka ce wai akwai wasu agawa su akwai wasu agawa akwai wasu amfani? ku ka sa musu suna Allah bai saukar da hujja a kansu ku ne kuka sa musu suna ku ce wai da akwai lata da uza akwai manata akwai habaru duk ku sa musu sunaye babu hujja daga Allah ma da zan ma zai bi hannun sulma fansan ku yake ku je ku jira inni ma'akum min al-mutawwilin ni ina da da ku cikin masu sauraro wannan abin da kuka ce zo muku zai zo to wannan tahdidi wasu malamai suka fassara fa'atina bi ma ta ilmuna ka zo mana da abin da kake alƙawar samu ba na nufin alƙawarin bane annabawa da suka zo ba suwa suka yi da alƙawarin ilmu kudi mu Allah zai muku azaba a gargaɗi ne suke yi da haka akai akai alwa'du akai akai alwa'idu alwa'du alƙawarin aljanna alwa'idu ka shedu da wuta hmm. Allah ya sa kuna ganewa to wannan kuma ina cikin zubda na tafsiri wanda ya kamata kar ka tsaya kana tafsirin alqur'ani da harafi ko da kalma kawai da larabci a sai ka koma musu akwai kalmomi wanda zahirinsu gairu mura ba su ake nufi ba da haka a nan ko da kalma sai daga alwa'ad amma bangaren alwa'i da haka fahimci na limawar ka'ina an gani Allah ya gane da to ne ya faru فأنزيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين نعم suna gaya da ya gaya musu haka wannan abin da ya gaya musu Allah ya ce an je na lalini fa an je na ku sai muka tserar da shi annabi mumin na ma'abu da waɗanda suka yi imani tare da shi kamar yadda yanzu a wata surar bi rahmatin minna da wata rahma daga wajen wa qata'na dabiran alladhina kadzabu da ayatina muka kaɗe bayan waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu ma'ana muka halakar da su wa ma kanu mu'minin da ma su kasance masu ba da gaskiya ba hmm. saboda haka sai azaba ta zo musu nan akwai usulubi da Allah ne ana tare shi shi usulubul ijaz ko usulubul haka A gani, yadda ya kafe bayan su ma an ma'ana wannan magana ya yi musu azaba ya kai azaba ya ta so ai nan da mai rubutun jirwa aka yi musu ko to su adam ya kai musu an ce bayan halaka su to Allah ya faɗa abu da ya musu a wani wurin ya tura musu iska saharaha alaihim sab'a Allah yake sakharaha alai ya tura musu iska sai hore iska a kansu sab'a layali darare bakwai wa samaniyat ayyami da yini guda takwas da wannan wasu malamai suka ce rana tana gaban dare saboda dare takwas aka ce yini takwas dare na bakwai to ne a gaban gidi rana biyu shi ne a gaba to amma yanzu kuma duk abin da muka dauka saboda mun karanta a sayi shi kawai gani shi ne farko shi ne gaba kun ba shi ne abin da yake ake tafiya ba yanzu da sha biyun dare ta yi za a gari ya waye kuma daren da ake jiki na kokari tsaya shi tunaniya amma musulmi ku tashi ku ci gaba da yin bincike Allah ya sa kuna gani ku yi bincike ba duk abin da suka kawo shi ke da sai mu dauke shi a'a sai an shi tantance سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام مقسومة أجيري باب كثير kuma a lokacin da iskar ta zo har ma wata barazana suka yi za su hana iskar shiga ga su eh? da aka ai Allah a cikin sura ta hamsin da biyar hamsin da hudu suratul gamal sai sai Allah isa aka daka masa tsawa din kan sai ta tashi sama tsakanin wuyansu lokacin da iskar ta zo za ta shiga garin za su kai suka tsare garin su haka iskar ta yi ta yi ba gure shiga ana daka mata tsawa sai sai sama ai duk inda kuka iya kai da haɗa kafaɗa a toshe ƙasa ai sama kuma yanzu za a yi gujewa tsakanin kai da kai kawai sai ka mai yadda musu ya kai ga suna faduwa ka annahum a'dalu nakhlin munqaya to da ka hada halakar da su da aika musu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora mu akan dole to kuma an da mu fara insha Allah in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a kan annabi salih da mu nasa mutane mu a suka kwashi da fatan Allah ya yi da mutuwa gobe da tsari mana imanin da tsari mana addinin da tsari mana lafiyar da tsari mana mutuncin da tsari mana rayuwar Allah subhanahu wataala ala ba mu dama mu sani addu'ar mu mun yi abin da za mu yi idan kuma rayuwa ta tsari a tsarkan mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani Allah subhanahu ala ya kira mu ko da yau haka Allah ka dace da mu dace da kyau Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka kare mu da ruta muna zuwa shugaba da ya kara mishi lafiya kokarin da yake yi cikin sa ba lafiya amma yana samun Allah ya kara lafiya Allah ya kara da lafiya Allah ya kare mu da lafiya gaba Allah ya mu shi da lafiya ina fama da zanni Allah ya ba mu lafiya wannan da ake Allah ya sa cikin mizani kyawun gani Allah ka ban mu kyawun duniya ka ban mu kyawun lahira وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته